akwai kallon kamar haka mai fanta na farko matan da a cewa sarrafu tsakaninta da mai gidanta daga baya sai ne ne mayar da ita ita kuma sai ta kammala idda shi kuma sai ce bai yadda ba dan kwanakin da ta faɗa na cewa ta kammala idda din sai a lissafin sai yana ganin ba ta gama ba Yi ce dole sai in ta yi wata uku da waɗansu kwanaki ne kafin ta kammala idda ita kuma iya kusan sanin ta san ta yi jini uku to ya za a yi da ka'ida idan miji ya rabu da mata ta ce ta kammala idda shi kuma ya ce ba ta kammala ba duk kuka hau sun yadda cewa alƙaunu ƙaunuha abinda ake suna da shi ne maganar ta domin abin da ya shafi haila da abin da ya shafi jinin biki da abin da ya shafi ciki a su ko babu duka waɗannan al'amura ne da suka shafi mata da haka sai ake gaskata su a kai inda a kai kowa mace za ta zo ta ce mijinta ya fi ta su kuma ce ban sake ta ba ka ga nan alƙawlu ƙawlu magana sai ita za a yi kidaya a matsayin magana dan shi ne yake da ikon yin saki shi kuma ya ban sake ba da haka sai a ɗauka cewa ƙarya ce masa kai to haka a nan gurin kuma dole a gaskata dan kasancewar mata su ake gaskatawa a abin da ya shafi al'amuran da na kidaya shi yasa Allah ya ce da su wala yahillu lahunna أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وتباشي حلتا أدريسو su yi yunkurin ɓoye abin da yake cikin su in dai har da gaske ne sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar kan abin da yake ciki ya shafi jinin al'ada ya shafi jinin biki ya shafi juna biyu akwai su ko babu ba shi halatta mace ciki za ko babu bai halatta da haka a nan gurin dai miji kamata ya yi hakura lalle ya kyale cewa ta kammala idda ke sai dai shiga cikin sahun zawarawa yanzu neman auren ki in ta ga dama ta aure ki in ta ga dama ta ce ba ta sai amma ya ce zai kome lokacin kome ya riga ya wuce suna ta riga ta kammala idda wannan yake akwai waɗanda suke cewa yin sallah a gaban liman duk wanda ya bayi da sallah me ya matsayin hakan eh gaskiya ne duka mutumin da ya bi liman ta gaba to bayi da sallah sai ba in bayan ka babu waje gaba daya fuka hawo guda hudu ko mazahir na fuka hawo guda hudu sun yi ittifaki akan cewa matukar mutum yayi sallah a gaban liman to ba ya da sallah malikiya ne kawai suka kawo to gafiyar cewa idan babu wuri a bayan sa sai gaba to babu laifi idan yayi a gaba din min ajalin darurati ha kuma shekul islam ibn taymiya ya ba da fatawa sai zaka yi ganin wannan magana a cikin littafin al-fiqh wa al-mazahib al-arba'a ya halatta mutumin da yake cikin sallah kiyamul laili ya fara a tsaye ya kada sa a zaune ko yana zaune ya tashi ya kada sa a tsaye ba na ko yana tare da liman ko yana yi shi kadai da ka'ida ɗan mutum yana bin liman ba yi da iko akan zaɓen yadda ya ga dama ya sallah sai da limamin sun yi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yusamma bihi an sanya liman dan mutane su yi koyi da haka idza raka farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman ajma'in aw idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'in idan liman ya salla sai dole ku salla sai idan ya salla zama dole ku salla zaune ba hali ya kasance limamin kana tsaye ko kana zaune ko yana zaune ko kana tsaye a cikin sallah ko in kana da larura marar lafiyan da ba zai iya sallah tsaye ba sai bi liman daga zaune to wannan babu ne amma idan kana son ka yi kiyamul laili ta ko a zaune ko a tsaye to sai zanto kai kadai kake yin sallah din kenan ba tare da liman ba amma in kana tare da liman dole ka kan bi mai liman ke amma in kai kadai kake shi kenan ya halatta kai kiyamul lailin ka a zaune daga farkon ta hakkar santa ya halatta kai ta tsaye daga farkon ta hakkar santa ya halatta lokacin da kake da cikin gambara kai gambara ka zauna ka karanta fatiha ka karanta adadin ayoyin da kake za ka karanta kila za ka karanta aya 100 a raka'a daya har sai da ka karanta aya ta fa'in da bakwai saura guda uku sai ka tashi kai ta uku ma tsaye sannan kai ruku'i kai su da ya ala maza Allah ya nuna haka a cikin hadisi shi ya halatta mutumin da yake bin liman a sallar kiyamun laili ya rinka jin tasbaha to ya ce mai in ya rasa zuwa da baya da sallar kenan wani abu yake da ba liman yake bibin kenan ko kuma a'a ya rike qur'ani ya karanta wakila wannan shine abin da ya kamata a yi tambaya dan akai duba da cewa a baya mun yin fatawa dangane da halaccin mutum ya rike karatun al'kur'ani a cikin kiyamul laifi to sai dai fatawar muna ba ta faɗin da bai kamata a ce mun ba ta ya halatta idan zan yi kiyamul laifi a matsayina na liman ban har da ce alkur'ani ba in buɗe al'kur'ani ina karanta ya halatta idan ina yin sallah ni kadai a kiyamul laifi ban har ce al'kur'ani ba in buɗe al'kur'ani ina karanta لما أعطي أثر لأنه لها تحكي سموه صانع الله مالك ابن أنس أمنا آئسة الله تقال إتاء بريتا أقول داوان تبيك متى صلى بك يا من الذي فيك متى لي منك بهذا في القرآن يقول تبس في لك دو داوان أكرشا كما ما نفع وقال نسكي باللي من يهلا تسكي القرآن يقول يهلا تو نعم. أكثر من أثر تنبضاء كفه هزا لتيبه وإذن هلت ما القرآن don ya ci karo don wancan ana magana akan liman ne ummu na aisha ba ita turge qur'anin ba ba shi sai kake bude ka karanta tunda baka haddace ba badwa ma'ana kana nufin ka ce liman yana sallah din a matsayin sa na liman mamudin da ke bayan sa wanda za su masa gyara ba ka haddace alqur'ani ba to su suka rike dan saboda idan ya bata su tayar da dole ne sai ta haddace kyalin shi ba liman ya faro sura ta kafare masa sai ya ƙetare ayoyin gaba ɗaya su gaba ta gaba sallar ta yi goma ba akwai kalli ko gaji ta akwai dole sai kun ta haddace ko ba sai ma sai an sauke Qur'ani cikin qiyamul layl inda a ce zan zo a cikin qiyamul layl kullum in yi izu biyar in sauke Qur'ani yayi idan kuma kullum na dauka daga surutun na bai zan dauka sai na kai minu jinnatu wannan kullum haka ne har zuwa karshen sallah yayi banza Allah ya yi kiyamul layl da aya daya in tu'azzimuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan ya tawaye tawa a kiyamul layl ta gaba daya yayi dan yin halal na'am wa ku dai abin da nake so in ce kaga wannan bai kai karfin uzuri ko larura da zamu ce dauka mai tambaya na gaba yana tambaya ne dangane da cewa akwai nazariya ko wani theory a geography da ke cewa asalin ruwan sama daga kasa ne wato zafi ne ke yin zafi sai tiriri ya sama sai ya rikide sai ya zama da ya dace wannan da qur'ani ko hadisi ko rufin dacewarsa wannan nazariya ne wannan theory ne ban san wata aya da ta karo da wannan ko ta tabbatar da shi ba amma dai nazariya ce wadda ta daɗe kuma a wurin musulmi ma ta daɗe domin idan ka ɗauki waƙoƙin almutanabbi wanda ake cewa malikul duniya wa shagilun na wanda ya rayu karni na uku zuwa na hudu akwai abin da ya nuna haka lokacin da yake zuga sosai daula yake cewa kalbadari min haifil tafattar aitahu yuhudi ila ainaika nuran saqiba kalbahari yulqi lil jawahiran judan wa yab'athu lil ba'id sahaiba yake cewa tamfar wata yake daren sha kuɗi duk inda ka yoyo sai ka gan shi wato yana kira da sarkinsa ko shugabansa yuhdi ila aynayka nuran sakiba yakan baka kyautar haske da idanunka kal bahri yab'athu bil qarib dawahiran judan kamar teku ne idan kana kusa sai ya maka aman gole da zinari lokacin da igiyar ruwa ta bugo su sai su kawo bakin gaba sai ta dauka wa yadda aka bil ba'id ta ha'iba in kai lokar shi kuma sai ya aiko maka girgije dan ya zama maka da ruwan sama kaga ita ce ainihin nazariya ne amma ga shi sanaddu ya tabbatar da ita ko mutanabbi musulmi ne kuma cikin wanda suka yi intikadin baitin ba a samu wanda ya faɗa tare da a zamanin da an yi malamai da yawa ba wanda ya fito ce waɗannan baitin sun ci karo da arkanin tauhidi ina ba za mu fahimta wannan ayi zuwa yanzu dai shine abin da zai iya bada ansa kai nazariya ce wanda iya cikin sani na ba su karo da ayoyin alkur'ani ko hadisi ba sai dai tsarin bayanin da suke bukata shin teku lokacin da zafin rana ya dake shi yin tururi tururin ya tashi sama ya rikide ya zama girgije har ya zo ya zama ruwa da zai saukar da ruwa duk ya yi haka ne a ɗabi'ance ko kuma sakamakon gudanarwar ubangiji shi kenan kan mutum abin da za ka ɗauka su an za su ne ka mu kuma a musulunta mu ce kudurar ubangiji ذلك تقدير العزيز العليم وان قدر العزيز ne sannan kuma العليم بما الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كفة فتر الودك يخرج من خلاله kaga ubangiji ta Allah ke aiko iskan dan ta tayar da wannan tururin sannan ta girgije ya zo dauki ruwa ubangiji ya turo wannan ruwan ya zo ya zuba inda Allah madaukakin sarki ya kaddara zai zo saboda haka wato abinda kawai za mu ce a wannan waɗannan al'amura duk suna kasantuwa ne sakamakon kaddarawar ubangiji ba wai har kawai tulurin da kansa yake yin da abin da ya so ba ko ruwan ne da kanshi ko jirgin da kanshi ke ɗaukar ruwan da kai inda ya zubar haka kawai a ɗabi'ance kamar yadda su suke faɗa wannan kaddarawar ubangiji ce takarda ta karshe mai wannan takarda da alama ta ce duk tafsirin da aka yi na bana babu abin da muka amfana a cikinsa domin nefa sun hana mu sallar sarki saboda haka muke son dan Allah ka ba wa mutanen nefa shawara cewa su rinka barin wuta ko ta awa ɗaya ce ta lokacin kallon tafsiri domin mu mata na gida ba ma zuwa tafsirin sai a talabijin muke gani sannan kuma nefa kuma sun hana wuta kaga wannan aika ko ina wakilin nefa kana ne ko <laughs> kilin nefa ya ji